sannu bafa ni likitan shi mata ki ta karaso zai so da yana hanya ina ga ni yau jiki babban ma tsoro take kara ba ne eh, wallahi tunda safa ki shi likita ta zo yawa likita barka da zuwa sannu da zuwa likita da zuwa likita sannu likita ya jikin babban jiki da sauki amma fa ya kishin abin shi tun jiya wallahi Allah ya taimaka ai kun kawo babba gari da wuri ai wallahi sai dai ja kwana tai tana nihi wallahi na gani ai kwana babba tai tana amma ai mafa nishin nasu ya yi sauki yanzu problem din guda ɗaya ce matsala guda ɗaya ce a wajen da aka samu matsala guda ɗaya ne bafa baya cin abinci bafa ba ta shi abu jiya na yi na yi da shi ya ci abinci tun wannan ruwa da ka ɗaura mata da ta are ba abun da ba ta ƙara fiskanta a jikinta sai ruwan sai ruwan sai ruwan yanzu shine kuna ji ka gane to a nan gari muna da abubuwa masu gina jiki wanda a kwana biyu idan ya ci ka gane hmm. zai murmure za ku iya tafiya gida ka gane kamar irin farfesun kayan ciki farfesun nama ka gane irin kwama na haka nama kwaman nan hmm. ka fuskanta akwai tsire irin balangun nan ka hmm. gane akwai irin su tuwon saman bitan nan akwai tuwon miyar hanta shi ma duk idan aka samu yanzu da zai iya magana da sai ga yi guda ɗaya wanda za a kawo masa ba ka magana likita ba zai iya magana ba ka kure kai magana mana ba fa kai ka ji dai likita ta shi sai ka shi kai ka warke ba an aika ba fa an ya dumbani likita wata kila zai bayani zai bayani yanzu ba tafi ko daga bayan in yi magana a zo a gaya mu to shi kenan abin da ake so to ba damuwa likita ba likita sannu babba fara dan taco dan kada ku ga fa sannu kamar magana yake sanyi kuma bakin sa eh wallahi na ga alamun babba tana san magana kuma abun tagi kaga da zai iya magana da sai a kawo masa abinci yanzu likita kai ka je za mu kira ka ita magana ba kira ka to sannu babba sannu duk abin da yake so da kuma ya kawo sannu babba sannu sannu fa sannu sannu babba sannu sannu dai sannu kawo su gaba daya kau dah.